أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أبارك مدساكي كسنتي وأولا fili da muke tattaunawa akan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadda muke fitar da abubuwa da suke nuna kyawawan mu'amala da kyautatawa da yake wa iyalinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ba manta ba a zaman mu na ƙarshe abinda muka tsaya a kansa shine wato (manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana karɓan shawara a wajen iyalinsa duk da darajarsa da kimarsa da matsayinsa da ɗaukakarsa a wajen Allah maɗaukin sarki amma ya daraja iyalinsa ya ba su damar da sukan iya ba shi shawara ya karɓa. ashe wannan yana nuna cewa maza a wannan lokaci kuma wannan zamani yana da kyau su rinka karban shawara a wajen iyalansu su rinka tuntuban iyalansu musamman wanda ya Allah ya azurta shi da iyali wacce take mai zurfin tunani da sani ya kamata a rinka karban shawarwari a wajen su, wannan yana nuna an yi koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin abin da yake aikatawa hadisi ya tabbata a wato imam ibn jarir tabari rahimahullahu ta'ala ya kawo shi kamar yadda ya zo cikin littafin hadisai kutubul sunna sun kawo shi annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin kisar uh, sulhul hudaybiya um, shi da matarsa ummu salama lokacin da kafirai mushrikai suka hana annabi sallallahu alaihi wasallama shiga garin makka su kuma sun yi niyya ta umra da za su shiga su umra su ibada amma kuma aka hana su shiga wannan gari a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sulhu tsakaninsa da mushirkai a wannan shekara da ake ce da amul hudaybiya to da ba za a shiga a umra ba kun ga dole a koma gida kuma dabbobi da aka taho da su za a yanka da kuma ihrami da aka daura dan aje a yi umra dole kun ga a kwabe shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawo ya ce wa sahabbansa bayan an yi sulhu ya ce qumu fanharu wahliqu ku tashi ku yanka dabbobin ku gaba daya da kuka fito da su za mu je umra sannan kuma ku yi aski sabai sun shiga cikin damuwa kwarai da bacin rai dangane da wannan abin da mushirkai na makas musu ya mautar da su ta yadda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu wannan maganar gani suke yi kamar abin da zai yiwu ba za a ba su dama su shiga maka su umra shi yasa ba wanda ya tashi ko mutum daya a cikin su ya aikata wannan umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayar sau uku yana faɗa saboda tsabar sun shiga damuwa kar ku manta a wannan lokaci ne Umar ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce shi ya rasulullahi liman nu'tad daniya ya manzon Allah sallallahu alaihi wa yaya za a ba mu mu zo za mu yi ibada waɗannan mushrikan su hana musu ce ba za mu shiga garin makka ba ya za mu ɗauki wannan ƙasƙanci da dokoki da ƙa'idoji da aka yi ta shimfiɗa mana waɗanda suke sun yi mana tsauri sayyidina abubakar ne yake gaya wa umar a lokacin yake cewa wannan fa manzon allah ne sallallahu alaihi wa sallama yake lallashin umar yake nuna masa ya haƙuri so manzon allah ya koma ya shiga ɗakinsa wajen matarsa masaukinsa kenan ita ummu salama sai yake gaya mata mai ke ba ta labari kin ji abin da ya faru to wannan anan ne za mu fahimci kaifin tunaninta da zurfin tunaninta sannan kuma ga inda ya nemi shawarar ta kenan yace ce da shi ya nabi Allah ukhruj thumma la tukallim ahadan minhum bi kalima ya annabin Allah fita kada ka yi wa kowa magana koda da kalma ɗaya a cikin su hatta da naka. wata du'uwa halikaka fa tahliq je ka karka yi wa kowa magana ka je ka yanka taguwar ka kai da hannunka sannan kuma ka kira mai maka aski wanzaminka ya maka aski Allah ya tashi bai yi wa kowa magana ba kawai shi sai zai ɗauki tasa dabban ya yanka ya kira mai askinsa ya zai masa aski a nan gurin sabai a farkon lokaci tunda sun ga annabi yanka nasa ba to suna ganin kada su zo su yi yanka su yi aski kuma daga baya sulhun ya zo a ce an dan ba da dama a zo a shiga aje a yi umra to shi yasa kuma duba su ba to amma annabi yana wannan suna ganin manzo Allah yanka dabbarsa ya kira mai aski ya masa aski ai kawai sai kowa ya tashi ya kama yanka dabbarsa da kansa kuma sashin su yazo yana yi wa juna sashe na aski suka yi ta aski kawukansu a nan gurin abin da nake so mu lura anan shi ne. shawarar waye ta yi aiki shawarar matarsa ummu salama radiyallahu ta'ala anha da mu zo mu karanta kissar da tarihinsa irin yadda ta zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a gidan shi sannan kuma wannan yana nuna mana ashe namiji zai iya amfanuwa kuma zai iya fa'idantuwa da tunanin matarsa wallahi yan uwana masu kallona da yawa a yanzu a wannan lokaci a wannan zamani matan da kuke gani sun fi mazan nasu nutsuwa da samun kwanci hankali nesa ba kusa ba wataƙila wani tunanin da wata matar za ta yi wallahi mijin bai zai ba saboda kwaramniyar rayuwa wahala da damuwa da ɓacin rai da bakin ciki goma da ɗari da yake damun al'umman nan wallahi sai ka ga matar wani lokacin tunanin da za ta yi maka ya fi tunanin da za ka yi don idan rayuwa ta kunta cewa mutum kwakwalwa ta ta yi tunanin ma ba ta iya yi mai kyau Su ashe yana da kyau mu rinka tuntuban iyalin mu mu tattauna da su mu rinka ba su shawara kuma su ba mu shawara mai kyau ku lura da wani abu guda yana da muhimmanci insha Allah bisa ga kyautata zato da ake da wahala mutum matarsa ta bashi mummunan shawara da wahala amma abokinka zai iya baka mummunan shawara makocinka zai iya baka mummunan shawara dan uwanka na jini ma zai iya baka mummunan shawara so matarka amma zai wahala ta baka mummunan shawara don in ka fada cikin masifa ta fada za mu ɗauki wannan darasi daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ta yadda yana shawartar matan shi to amma akwai abubuwa kamar haka dai kamata mu lura da su lamarin mata yana da wahalar sha'ani kwarai da gaske akwai matar da yanzu idan mijin nata yana shawara da ita to sai ta kama ta fi karfinsa ne ta yadda bai isa zartar da wani abu ba sai ya gaya mata sai ta ɗauki wannan abun ya zama wata doka ko wani karari na musamman mai zaman kansa ta yadda idan ya je gudanar da wani abu ba tare da ya sanar da ita ba sai ta ce za ta ɗauki mataki ko kaga ana samun rashin jituwa da rashin zaman lafiya so ya kamata ki gane da ya zo ya nemi shawara a wajen ki ba yana nufin cewa ko kin fi karfinsa ko kin mallake shi kamar yadda kuke faɗa ko kuma bai isa zartar da wani abu ba sai da izinin ki ba haka ake nufi ba a'a mutunta ke yi kimanta ke yi ke yi miki wannan akwai daga cikin mata kuma da suke da wani gajeren tunani cewar yayin da duk miji ya ba su shawara wani abu sai ce ai duk abin da kai daidai ne wata duk yanda za ka yi da ita ta gaya maka shawara me ya kamata ka yi ko tana ganin wannan abin da zaka yi ba daidai ba ne wallahi sai ta zama ka ta ce daidai ne ai tun da kaga daidai ne ai daidai ne haka za ta gaya to wannan ba amfanin a yi shawara da ita sai a tsallake ta a je wajen kishiyar ta yi shawara da ita idan ta je zafi wata kila ta gyara abu na gaba ya ku yan uwana cikin abin da za mu koya a gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine yana da wato kyakkyawar alaka da kusanci da iyalinsa ta yanda daidai da ɗan kwanciya idan zai yi ko na rana ko na shakatawa rana aisha take cewa yakan zo ya gida akan cinyarta Allah ya ƙara mata yadda yana yin bacci akan cinyar na na aisha Allah ya ƙara mata yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana yattaki'u fi hijiri injina na aisha kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yattaki fi hijri yana kishin gida a cinyata kuma ƙari ƙarin bayani ma ta ce tana da al'ada a lokacin bayan haka kuma wa yakara quran ya sa kansa ya kwanta akan cinye iyalinsa a lokacin tana al'ada sannan kuma ya karanta alqur'ani wannan hadisi imam bukhari ne ya ruwaito shi a cikin sahihinsa so a nan abin zai nuna mana abubuwa kamar haka cikin kyautatawa da miji zai yi wa matarsa yana da kyau ya matse ta ya zamanto yana kusa da ita kuskure ne abinda wasu maza suke yi na ta kansu da matansu a ga mutum yana zaune a nan gurin matarsa kuma tana can ƙarshe wai hira suke tana can nesa saboda shi ana jin tsoronsa shi ba iya zuwa kusa da shi ba daidai ba ne matarka kan ai su ka ne haka ƙurani ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna zaunar da ita dama da kai ko ka hagu da kai ko gabanka kuna tare da ita kuna tattaunawa kuna maganganu waɗanda daga ku sai ku ba buƙatar watakila wani ya ji ba a kai ta nesa ba ana kusa da ita akwai kuma waɗanda suke tsananinsu da rashin kyautatawarsu da kuntata mu'amalarsu ga iyalinsu shi sa iyalin ba sa iya kusanto su saboda ba su ba da fuska ba ba su ba da dama ba haka ce shimfiɗar fuska ta fi shimfiɗar tabarma miji ne zai dawo maka gida mai kwan ya zo maka da bushasha da cikin fuska da dariya da kyautatawa amma sai ya dawo da faɗa sai ya dawo da zage-zage ko kafin ma ya zauna a gidansa a kawo mai abinci ma sai ya ci mutuncin matar tukunna to kun ga wannan tsakani da Allah ba daidai bane kuskure ne to yanzu wanda ya wannan ya za a yi matarsa ta zo kusa da shi ta zauna mai wannan ɗabi'ar ba zai yi ta zo kusa da shi ta zauna ba mu da kanmu muke koran iyalinmu a kusa da mu kenan akwai kuma wata matar da za ku ga ita ce ba ta da wayewa ita ce ba mai wayewa ba mijin zai zo yana bukatar ta zo kusa da shi amma Allah ya sa da ita tana gefe ba za ta zo kusa da shi ba sam akwai wanda ya nemi iyalin nasa ta yi masa irin wannan abun daga ƙarshe ma ce masa take ita fa gaskiya ita fa ba ba ba ba ba batsa ba subhanallahi wa mai gidanta fa take gaya wannan maganar cewa wai wannan wai ba wai wannan aikin batsa ne to kun ga wannan akwai rashin wayewa akwai ƙauyanci da kidahumanci wannan har yanzu kanta yana cikin tukunya tukunna bata fito fili ta zama wayayya ba so ya kamata ku zaman tukuna da kyakkyawan alaka da iyalinku annabi sallallahu alaihi wasallama ku duba da kanshi fa ya zamanto yana kwance akan cinyar matarsa kamar yadda wannan ya tabbata a cikin nasoshi da dama Allah gane da mu za mu je hutun rabin lokaci sai mun sake dawo insha Allah yan uwa barkamu da sake kasancewa muna tattauna akan irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo kaman a riwaya sahihiya yana hutawa da kuma kwanciya a jikin iyalinsa akwai riwaya da tabbata a an je yaƙi ana dawa na na aisha ta zauna annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya filo da ita a lokacin da aka zo za a tafi annabi bai tashi daga barci ba sannan lokacin sarƙata ta ɓata aka je ana nema aka ɗauki lokaci sabai suka samu sai na abubakar siddiq suka gaya mai cewa ga wannan fa aisha ta dakatar da mu saboda sarƙata ta faɗi kuma annabi ya sa aje a nemo mata kuma ba shi ba a samu ba kai mata magana ta ce manzon Allah a zo a tafi lokacin tafiya yayi a lokacin sai duna abubakar ya zo da itace wanda ya zo a riwaya sai ya tarar da ita na aisha tana zaune manzo Allah ya kwanta ya ɗora kansa ya yi filo da kafarta da kuma cinyarta ku duba wata irin kyakkyawan mu'amala da zamantakewa ta kwarai da annabi yake da iyalin shi mana so lokacin sai na abubakar saboda dattijantaka irin nasa a matsayinsa na sirikin annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya zuwa ya yi wa yasta aisha magana take ce tashi mu tafi ki ce wa annabi ya tashi ba don bai kamata ya yanke wa manzan Allah baccinsa ba da yake nan haka sai ya koma gefe sai ya samu itace sai ke zunguran na na aisha ɗin dan zunguro ta haka yana nuna mata ki tashi mu tafi lokacin tafiya yayi yana a hankali don kada annabi ya firgita ya tashi ita kuma ta rike jikinta tana haɗiye wannan zungurin da ake mata don kada ta kada jikinta manzan Allah salama ya tashi daga baccinsa Allahu akbar ku duba kyautatawa yadda iyali suke kyautatawa mazajensu ina ma da matan musulmi a wannan zamani suna lura da irin waɗannan hadisai sahihai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kissan matan annabi da yadda suke rayuwa da shi suna ɗabbaka da su da mazajensu akwai matar da za ka ga ba za ta iya jure wannan ba kwata-kwata sam da yawa yawan suna nan sai dai Allah ya sauƙe kawai Allah ya kyauta Allah da ya gyara matan zamanin da ba sa iya haƙuri da juriya da ɗaukar nauyin mazajensu da taimakawa mazajensu da yalwata mazajensu kai ka ce zaman dai kawai zama ne na me zan samu kawai me zan tara wannan shine abun tsoro kuma wannan shine abun tashin hankali kwarai daga gaske Allah gyara mana halin mu bayan wannan yan uwana manzon Allah san san cikin abin da zamu koya a zamantakewarsa da iyalinsa shine wato yana fita tare da iyalinsa kamar za su je wani wuri ya ɗauki iyalinsa su fita da ita wato ba wai ya zaunar da matansa ne a gida kwata-kwata ba sa fita ba duk wanda ya fahimci cewa mace idan ta yi aure za ta zauna ne a gida kwata-kwata ba za ta fita ba to ya fahimci kuskure wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyyatil ula ba yana nufin a zauna a gida kwata-kwata kada a taba fita ba don ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fita da iyalin shi ba amma annabi ya fita da iyalinsa sun je unguwa sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya har wajen gari kana alaihi salatu wassalam yatanazzahu ma'a ahlihi yana fita tare da iyalinsa wata rana za a yi tafiya ya yi ƙuri'a a tsakanin iyalansa gaba ɗaya za a tafi da mata ne guda biyu kamar yadda imamu muslim ya rawaito a cikin sahihinsa sai na na aisha ta ci ƙuri'a na na hafsa ma ta ci ƙuri'ar tafiyar kenan a lokacin za a fita da hafsa da aisha gaba ɗaya suka fita tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallama idan dare ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai dawo bangaren nana Aisha sai su tafiya tare da shi saboda ta iya hira nana Aisha ta iya hira da annabi annabi yana jin daɗin hira da ita suna tafiya suna labari da ita tana kan raƙumin sai yana kan raƙumin shi suna cikin tafiya um, nana Hafsa wani abun ya dame ta a matsayinta na mace kuma ita ma mata annabi dole kishi zai ɗan shige ta sai ta yi wa na aisha wayo tunda ta fi na aisha a shekaru ai ta girme ta hafsa yar gidan umar ibn al-khattab ta yi wa na aisha wayo sai ta ce ya ke aisha do Allah mu canjin abin hawa mana mu gani ki hau raƙumi na na hau na ki raƙumin mu canja mana take cewa na Aisha kenan a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama baya nan sai na Aisha ta ce ba komai mu canja an gani Allahu akbar kaga dabaru irin na manyan mata kenan kuma har yanzu dinnan a gidajen aure manyan mata masu dabara suna yi wa ƙananan mata wayo da yawa sai gabar haka din ta zo zamu mu faɗa insha Allah Nana Aisha ta yadda ta ba da raƙumarta gana hafsa tawo ita kuma hafsa ta ba da nata gana na aisha an zo ana tafiya an samu canjin raƙumi kenan sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama din da daddare ne sai ya taho directly wajen raƙumin na na Aisha wajen raƙumin na Aisha da niyyar zai ci gaba da hira zai ci gaba da zance da nana Aisha kamar yadda ya saba yana zuwa sai ya ce assalamu alaikum sai wanda take kan raƙumin ita hafsa kenan ta ce wa alaikum salam kawai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da tafiya da ita suka yi ta hira suka yi ta kawai sai ga to wannan raƙumin na Aisha ne amma kuma hafsa ne kai to amma manzo Allah ya fahimci kulli ne na mata sai ita ma ya ci gaba da hira da ita kawai normal kamar yadda ya saba ha nana Aisha ana tafiya sai ta ta neman ina annabi yake ma'ana tana jiran ta saba yana zuwa suna yin hira da ita kamar yadda da suke yi ta neme shi sai ta rasa sai can sai ta hango ashe yana can wajen bangaren na na hafsa a wajen raƙuminta da suke canji daga nan sai na aisha ta gane cewa lallai hafsa ta mata dabara ta mata wayo ta karbe mata raƙumi annabi ya zo kan raƙumin sun zo suna hira da shi ita kuma an batta Allah sarki na na Aisha sai ta ta addu'a lokacin saboda ranta ya ɓaci tana cewa ya rabbi sallit alayya akraman aw hayyatan tallaguni ya ubangiji ka kawo kunama ko maciji ma ni ya harbe ni ya cije ni kawai na huta wataƙila wato in kunama ko maciji ya cije ta ai a kawo ɗauke a zo a lalime ta abu kadinta ta ce rasuluka wala asafi wa na ƙula ai annabinka ne ba zan iya ce masa komai ba a wannan abin da ka duba wato hali irin na mata ɗabi'a irin ta mata abinda nake so mai sauraro ko mai kallo ya fahimta anan shine um, da kaga wannan ni'ima ta a hira a tafiya tare da ita a tattauna da ita ake yi ko amma duba dare ɗaya wannan abun ba ta same shi bai koma kan yar uwarta amma saboda kishi irin na mata ka duba irin abin da ta ji sai ta ji ba daɗi wanda kuma ita ma wancan ɗin ta cancanta a yi mata kuma saboda cancantan ai matan ne ai annabi sallallahu alaihi sallama ai ya tsaya a kanta ɗin bai ce bari ya koma wurin nana aishan ba kenan wannan yana nuna mana masu gida ya kamata su karanta mata su fahimce su lalle mace tana da kishi kuma bayan da za ka yi karaba mace da kishi duk wanda ya ce zai yaƙi da matarsa zai faɗa da matarsa saboda tana da zafin kishi to wallahi ya ɗora wa kansa wahala ƙwarai da gaske haƙuri ake da su kawai kuma na so mu fahimci wani abu guda yanzu kaga ita kanta hafsa kamar yadda hadisin ya zo shek nasiruddin albani allah ya masa rahama ya inganta hadisin kamar yadda isar ta nuna ita kanta na na hafsa din ai kishi ne ya ɗauke ta ta yi wannan dabarar ba za ta iya fitowa fili ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo wajenta don su cigaba gaba da wannan hirar ya rabu da na Aisha ba amma sai ta mata dabara irin na mata kuma abu na gaba danta da gwada nauyinta ita ma shin in annabi ya zo ya tarar ita ce akan wannan raƙuma shin ita ma zai hirar da ita ko kuwa ba zai yi hirar tare da ita ba don ta gwada wannan kuma alhamdulillah tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne mai adalci a tsakanin iyalinsa sai ta ga gashi din shi din ma shine amana ikan ma shi ɗin da yake yin hira da ita yake tattaunawa da ita sallallahu alaihi wa alihi sallama to anan gurin abin da nake so in kai mu gare shi ya ƴan uwana ashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana fita da iyalinsa kuma su tattauna su hira a hanya akwai wani abu wanda ya kira da muhimmanci kwarai da gaske sirri ne wanda maza ya kamata su san shi a duk lokacin da mutum zai yi tafiya ya ɗauki matarsa suka yi tafiya da ita wannan yana ƙara wani danƙon soyayya na daban sama da na da mace ɗabi'ar da Allah ya ta tana son a ɗauke ta a fita da ita a yi tafiya da ita tana son haka ƙwarai da gaske a ɗabi'ar mace so yana da kyau ko da wani wuri ne nan kusa kusa ne ko unguwa ce mutum zai je wani lokacin ya iya ɗaukan matarsa tafi da ita ba laifi ba ne ba musamman in shi kaɗai zai je da ka tafi kai kai kaɗai ka ce zo ki raka ni unguwa ka ɗauke ta ku tafi Allah ya hore akwai abin hawa mota ka sa ta a gaba ku yi ta tafiya ku je ku ainihin wato inda za ku je za ta ji daɗi a hanya kuna tattaunawa kuna ainihin faɗin maganganu na fahimtar juna wannan zai sanya muku albarka da alkhairi a cikin rayuwarku ballantana kuma wa uba doguwar tafiya umra ne za ka je aikin hajji ne za ka je a'a wata tafiya ne wani course ne zaka je dauki matarka ku tafi da ita akwai alheri tare da haka kuma ashe yana da kyau mu rinka tattaunawa da iyalin mu ba su dama mu hira da su to sai su koya sai mu rinka amfanuwa da su akwai matan da zaka ga ba su iya ba dan saboda mazan gaskiya ba su koya musu ba da sun koya musu to da Allah da za su bayan wannan yin wana abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da rayuwa a gidansa shine mutum ne mai saukin sha'ani Ba ya da kuntatawa a cikin gidan shi wata rana kamar yadda riwaya ta zo hihiya imamun Nasayi ya ruwaito ta albani Allah masara ma inganta ta abubakar Allah kara masa yadda ya shiga gidan na na Aisha sai ya tarar da wasu yara mata suna ɗan buga a duf wata ganga da yara suke buga wana ce da ita dundufa sannan kuma suna dan waka irin dai nasu na yarinta kar ku manta na na Aisha yarinya ce karama ita ma ba ta da wani shekaru da yawa annabi ya aure ta tana da shekara shida a duniya ta tare a gidan manzon Allah tana da shekara tara annabi ya bar duniya ya bar Nana Aisha tana da shekara goma sha takwas goma sha takwas suke da shi to kun ga yanzu shekara sha takwas mu ai watakila yar kama bata gama junior sakandare ba ko wataƙila ba ta gama secondary school ba ballantana ta shiga ma jami'a ta je ta yi karatu ta yi digiri digirgir wataƙila ma ta yi digiri na biyu ko ta yi digiri na uku wani makamancin wannan so annabi ma da ya tafi ya batta ga baki daya ya batta ne tana da waɗannan shekaru guda goma sha takwas kun ga ashe yarinya ce karama da haka ba mamaki dan an ce yara ƙanana sun zo suna ainihin wato tattaunawa da ita ko suna wasa a gidanta insha Allah saboda ƙurar lokaci zamu dakata zamu ɗora nan gaba insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu